yau juma'a sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a wannan karatu namu mai albarka na shama'il muhammadiyya da muke gabatar a wannan masallaci na usman ibn amfan kofar gadon kaya kano nigeria idan ba manta ba muna nan kan wannan baji ne da yake bayani kan sifar da annabi ke sha sallallahu alaihi wasallam ko shan ruwa ko nono ko na makamancin wannan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا حديث إمام الترمذي كما حديث صحيح أم دقى دقى ثمامة ابن عبد الله yake cewa Anas dan malik Allah ya kara masa yadda kun san anas sahabi ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan gidan manzon Allah in nace dan gidansa yana daga cikin wanda suke dab da shi kuma suke masa hidima tunda tun yana da shekara goma tsohuwarsa ta kawo shi wajen annabi gidan manzon Allah ta ce gashi nan yayi ta yi maka hidima ya rasulullah shi sa yawanci abubuwa da suka shafi gidan annabi to zaka ga Anas dan Malik shi yake ruwaitowa radiyallahu anhu ya ce a shi sumama yake ba da labari sumama ibn abdullahi kenan a dan gidan abdullahi dan anas din ne er, dan ibn abdullahi ibn anas ibn malik dan gidan anas din ne shi wannan mahaifiyarsa ita ce kafsha bintu fulan shaibaniya ba ta da hadisai da yawa ita wannan sumamata din ba bai da hadisai da yawa yake ba labari ai babansa anas ya kasance in ya zo shan ruwa yana yin numfashi ne uku numfashi uku kamar ya numfashi uku idan ya ɗaga ruwa ya sha ya sha sai sauke ɗaya sai kuma ya ɗagawa ya sha ya sha ya sha sai sauke biyu sai ya ɗagawa ya sha ya sha sai sauke uku to sai kuma anas ɗin yake cewa ai haka ya ga annabi yana yi kaga yanzu anan mun karu cewa idan ruwa yana da yawa idan za ka sha shi kada ka ɗaga kanka ko ka ɗaga kofi ka yi ta sha ka yi ta sha ka yi ta sha a numfashi ɗaya ko kuma kana numfashi a cikin kofin ko cikin ƙwaryar ko cikin kwanan wannan ya saba wa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen shan ruwa ko shan nono wannan yana nuna mana a sunna alfi'iliya ta annabi kenan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take ta aikace sannan kuma ana koya wa mutane irin yadda manzan Allah ya yi wannan don su yi koyi da shi su samu albarkan manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama dan akwai hadisi da manzan Allah yake faɗa addalu alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya nuna wa mutane alheri to daidai yake da wanda ya aikata wannan alherin قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة مؤلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس alqilbati fa qata'atha hadisin imamu tirmidhi hadisi ne kuma Hassan um anas dan malik yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen wannan mata mai suna ummu sulaim babbar mace ce ita ce rumaisa matar abu talhat al-ansari sai ya tarar da wata salka ta ruwa a rataye shine kirba salka ta ruwa a rataye sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya sha ruwan nan ta bakin wannan salka ɗin tun da a rataye take kaga ba zai iya shan ruwan a zaune ba so yadda take a ratayen kawai ya ɗan karkato ta ya sha ruwan ta bakin wannan salka ɗin sallallahu alaihi wasallam huwa qa'im sai ummu sulaim sai ta tashi yana gama shan ruwan sai ta je ta yanke daidai bakin da manzon Allah din ya sha ruwa daga wannan jikin buta dan ta yi tabarruki da shi saboda ana yin tabarruki da abubuwan da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da bakin annabi kamar miyau dinsa kisa muka faɗa a riwaya idan ya tofar da yawu shi yawunsa baya fatuwa ƙasa a banza idan ya tofar cafkewa suke guminsa ya tabarraku na bihi suna tabarruki da gumin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan alwalarsa suna tabarruki da shi gashinsa suna tabarruki da shi jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabarruki da shi to shi sa kaga ta yanke wannan abin don ta riƙe shi duk wata buta da za ta yi nan gaba sai ta jona wannan bakin ta yi alfahari da shi ta ce wannan shine bakin da annabi ya sha ruwa a cikin ka duba yadda waɗannan bayan Allah sabon manzan Allah suke son manzan Allah yasa kullum malamai suna faɗa a duniya ba a yi wani ɗan adam da yake son annabi ba irin sahabbai duk wanda yake son manzon Allah kowaye shi ya biyo bayan sahabban annabi dan ne su suka rayu da shi lokaci guda sannan kuma su suka san karamarsa da mu'jizarsa da ɗaukakarsa a fili karara a aikace suka gani da ni da kai yanzu labari muka ji so ba yanda za a yi wani mutum kowaye shi a ce wai yana da matsayi sama da waɗannan sabon babu shi ba wani wali ko wani shehi ko wani akram ko kowaye waɗannan sun riga sun tafi sun yi nisa so yan uwa yana da kyau da Allah ana karanta waɗannan hadisan mu rinka fada da tunani muna ɗaukar darussa don saboda kar wata rana a zo a tashe ka daga kyakkyawar manufa a ɗora ka akan manufa mara kyau ka wayi gari waɗannan sabon ma kana zagin su ko kana la'anta su ko kana ɓata su sannan yan uwana wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe manzon Allah yana kai ziyara gidan wasu ba gidan shi ba yanzu nan kaga gidan wata mace ce ummu sulaim ummu sulaim din nan ita ce mahaifiyar Anas dan Malik din nan Anas dan Malik da kike ji ummu sulaim rumaisa ita ce mahaifiyarsa to saboda darajarta da matsayinta annabi har ziyara yake kai mata ita ce ta ayyuri abu talhatal ansari wanda ya zo ya neme ta a lokacin baban anas ya rasu kenan ya ce yana so zai aure ta amma lokacin ba musulmi ba ne sai ta ce kai mutum ne mai daraja mai matsayi babban mutum ba irin ka bane wanda idan ka zo neman aure ake korarka walakin na kamru'un kafir sai dai matsalar kai mutum ne wanda kike kafiri ne kai ina waɗanda suke cewa wai wanda ba musulmi ba na a ce mai kafiri ba to in ba a ce masa kafiri ba me za a ce masa a karka ce kafirai wannan ai bai kamata ba kafirai kafirai ko kace karka ce musu kafirai to in ba ce da shi kafiri ba ka gaya me za a gaya masa wai a a yan uwan mu abokanan zaman mu yan uwanka a ina kana kalmar shahada kana la ilaha illallah su kuma suna bautar wani Allah su zama yan uwanka wanda dai abokanan zaman ka ta ce walakin nan kamru'un kafir kuma duk qur'ani ya ta kiran su kafir kafir kai kafa qur'ani kawai shi ne ta ce to kai kalmar shahada ita ce ma sadaki na ya ce wa zai bani ita ta ce tafi gidan annabi Ta ke tafi wurin manzan Allah ba shi kalma ya kuma ya kuma karbi kalmar ya musulunta kuma ta cika alkawari ta aure shi a zaune yana nuna cewa idan mutum ya zo zai auri wata musulma ta ce sai ya yi musulunci sannan ta aure shi kar a ce ai musuluncinsa bai yi ba kamar yadda mun sha bayani a musuluncinsa ya yi sababi ne ita ce sababin musuluntar sa. to wannan ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai mata ziyara mun karanta da ko ana fatar annabi ya je gidanta har bacci yayi babban mace sai irin dattawan matan nan malam sai mai shimfiɗa ka masa abinci ya ci har bacci ya dauke shi ya bacci gumi ya jika shimfiɗar da ya kwanta gashinsa da yake yana da gashi da yawa wani bangare na gashinsa duk ya zuzzuba yana tashi ta ce masha Allah ta barakallah ta ɗauke shimfiɗar da ya yi da gumin tana matsewa tana zuba a kwalba gumin tana matsewa tana zuba a kwalba gashin kuma ta ɗebe ta ce ai ta samu abin bari ka ji masu san annabi da gaske Allah ke Allah ya raba mu da gocewar ainihin wato fahimta to shine annabi ya je gurin ta sai ya sha wannan ruwa din a tsaye shine malamai suke cewa wannan hadisin kuma dalili ne na halaccin shan ruwa a tsaye dalili ne na halaccin shan ruwa a tsaye suka ce to yaya maganar hani da aka ce annabi ya hana cewa kar a sha ruwa a tsaye ka ce wannan hani ne wanda yake ba ba ba mai karfi ba a bisa ra'ayi na wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ai annabi tun da ya ce kar a sha har cewa ya duk wanda ya sha ruwa a tsaye a mayar da shi wannan hani yana da ƙarfi kwarai da gaske dole akwai wata larura da ta sa annabi ya sha ruwan nan a tsaye suka ce buta ce ta ruwa a rataye take watakila ciro ta ko da nauyi ko kuma zai isa ruwan ya zube ko wani abu shi sa ya sha a tsaye wannan tawilin da malaman da suka yi kenan masu nuna rashin halaccin a sha ruwa a tsaye su abin da ya fi dai mutum wato ya sha a zaune din amma in mutum ya sha a tsaye a ce ya aikata haram mutum daga wani hadisin ma da yake nuna haka din qala haddathana ahmad ibnu nasr an-naisaburi qala haddathana isaq ibnu muhammad al-farawi وقال حدثنا عبيدة بنت نائلة نائل عن عائشة بنت ibn abi waqqas wannan aisha din ba aisha mata annabi bane aisha yar gidan sa'd ibn abi waqqas eh na'am an abiha daga babanta shine wa kenan sa'd ibn abi waqqas wanda yana daga cikin sahabban da in dai sun daga hannu sun yi addu'a garanti Allah ya karba sa'd ibn abi waqqas yana daga hannu ce Allah kai kaza to tabbas yana cikin wato mujibud da'awati in dai sun roƙa Allah ya wasu kaji malam shi kuma addu'a ne annabi ya masa ya ce ya ubangiji duk abin da sa'ad ya roƙe ka ka amsa masa duk abin da sa'ad in ya daga hannu ya roƙe ka ya Allah ka amsa masa shikenan sai ya zamanto kuma abin nan sai yasa ake tawassuli da addu'arsa sai a zo a sami shi a ce da Allah kai mana addu'a kai mana addu'a to wannan kaga akwai garanti me yasa muka ce akwai garanti nassi ya tabbatar kuma an gani a aikace wani ya zo ya masa sharri ya kai karansa wajen sayyidina umar a lokacin mulkin sayyidina umar an sa shi gwamna a kufa munafiki ya je kai karansa ya ce wannan sa'ad din bai iya sallah ba kuma wannan sa'ad din azzalimi ne in an zo raba abu baya rabawa daidai kuma an zo fita yaƙi baya fita ya kai ƙaransa wajen umar ibn al-khattab umar ya ce to sai ya aika aka kira shi sai ya ce to kaji kaji abin da aka faɗa a kanka sai ya ce to ya kamata a yi bincike ya amirin momini na kafin a ɗauki hukunci a yi bincike a tura wasu su je ƙasa ta gaba ɗaya su bincika hakan kuma aka yi aka je ƙasar tasa masallaci masallaci aka bi matattara matattara ana tambaya ya iya sallah ko bai iya sallah ba abinda ake sa yana yi ko baya yi duk aka samu ansa negative cewa baya har ma mamaki ake ya za a ce shugaba irin wannan sahabin annabi kuma yana cikin yan aljanna a ce wai bai iya sallah ba kuma yana zalunci wajen rabo sai masallaci guda ɗaya da aka je wurin wannan mutumin kenan sai ce haba me za a yi da wannan mutumin sai masa kata kata labari ya zo da umar to shine sa'ad aka ce masa to gashi abin da aka ce to shine sa'ad ya ce to ba komai ya amirul mu'minin zan yi addu'a idan wannan mutumin ƙarya ya mun ya yi mun sharri ne dan ya bata ni ya ubangiji kai masa nisan kwanan da zai sha'awar ya mutu ma ya kasa mutuwa kasan akwai nisan kwanan da <laughs> idan ka daɗe sai ka gama gwanda iyalanka ma sai sun yi sha'awar gwanda ka mutu akwai wanda fa in ya mutu ba zuwa ake ana musu murna e tab ya zama matsala to musamman mummunan mutuwa mara addini ya tsufa babu addini sai wahala ake ta yi gashi nan dai duk an gudu an rabu da shi ya ce to kai masa nisan kwanan da ya so ya mutu ma ba zai mutu ba sannan kuma ya Allah ka fitine shi a rayuwarsa ka fitine shi tun da ya nemi ya fitine ne da al'ummata hakan kuma aka yi tashi ya koma ya ci gaba da gudanar wasu wannan mutumin malam ya zama fitinannen mutum ga bin mata mata layin da yake unguwar da yake yara 'yan mata ba sa iya wuce ga tsufa ya yi furfura gaba daya aka ce har gashin giransa farisol ne kuma gashin girar wannan fatar giran naman ya sauko ya rufe idan idan zai idan zai gani wato idan nasa bai da karfin da zai iya bude kaga yanzu zan iya rufe idona na rufe kuma mu bude ko kaga ai wannan fata ce take karfi to shi nasa yayi raunin da baya iya bude idan sai dai ya sa hannunsa ya daga haka inda yana tafiya sai dai haka ya bude ta gidan kuma ta zo ta rufe idan sannan ga tsiya idan ya zo wuce mutane ganin suke suna guduwa su ce rajulun maftulun da'awat asabatu da'watu sa'adin shi da kansa yake faɗa ce jama'a ni mutum ne fitinan ne. addu'ar sa'ad ibn abi waqqas ita ta kama ni abin da yasa na kawo wannan kissar ya koyan uwana mutum kullun yayi fatan a yi masa addu'a ta alkhairi daga gurin yan uwansa kada ka yadda a rayuwarka ka aikata wa wani wani abu da zai yi maka Allah ya isa koyi Allah wadare da kai ce ka cuce shi wallahi a waɗannan mutanen ku da kake gani ake rayuwa da su wallahi akwai bayan Allah ah, yanzu ai ga misali da wannan da shi da wani ku bai san shi ba a ce mutum ya shekara arba'in baya fashin kiyamun laila karfe uku shekara arba'in ba wai matashi ba fa mai karfi tsoho ne jiyayye. gajiyayye shi ne a gaban shi akwai bayan Allah a koyi ba a gane su wasu malam alaƙa su da Allah ba a cewa komai kuma ba ida ake gane su ba kuma ba tarin ilimi ba ne kusanci da Allah ba wani za ka ga yana da ilimin amma wallahi yana nesa da ubangiji saboda baya aiki da ilimin shi so kullum ka nemi addu'a ta alkhairi ga mutane ko wani abu kai wa mutum ka ce Allah baka hakuri do Allah kai hakuri shikenan an gama ko da wata kila shi zalunce ka amma ya zama wancan ya zage ka wancan ya tsine ma wancan ya la'ance ka wannan ya bata ka wannan ya ma kaza duk kuma kana zaune haka wallahi addu'an mutane sai dace ka yasa imamu maliku yake cewa udu billahi min tatabu'il alsinati muna neman Allah ya tsare mu kada harasan mutane na kiyayya da zagi ya yawa a kanmu so a girmama mutane a zauna lafiya da mutane kada mutum ya je maka mummunan addu'a ka zo ka shiga tasku wallahi wani in ya jefa maka wata mummuna addu'a gaba ɗaya rayuwarka ka daina jin daɗin ka ka rasa me yake maka daɗi wani wuri ka je ka taba wani wuri ka je ka taba kamar yanzu misalin tsautsayi ne ya sa mutum ya je fada ko cikin aljanu ya je taka musu wani abu ko wani larura ka ga mutum yana ta wani ciwon kafa tun da yake a rayuwarsa yake ta fama tun yana yaro yana wannan ciwon kafa an je an gwada shi likitoci sun ce ba su ga komai ba to wallahi ba mamaki in gaya maka wani shedani ne a tattare da shi haka zai ta maka azaba haka mutu Allah ya ba mu ikon wa lafiya da mutane to wannan kenan jama'a wannan hadisin yana nuna mana wato muhimmancin ko kuma kwaɗayin sahabbai dangane da ruwaito mana abin da annabi yake da kuma tabarruki da shi قال حدثنا عمر بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا أبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما منكرا ونن وننقو يوا sai babu ma ja a fi ta'atturi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan fesa turare na annabi turare jama'a manzon Allah yana son turare idan an tambaye ka a duniya menene abubuwan da annabi yake so cikin abubuwan da manzan Allah yake so ya faɗa ƙararai yana so akwai turare a ciki turare baya rabuwa da turare turaren nan ba wai burgewa wane ba wai zamani ne ya kawo shi ba a addini ne ko mutum ba musulmi ba ne ya sa turare to ya yi koyi ne da wani abu na sunna na annabi kuma kakka bari ka rayu baka da turare ko ki rayu baki da turare irin naki na mata da manyanmu da yaranmu mu tashi da wannan ko ba komai ba, ɗauki ka sa a jikinka saboda annabi yana so bayan annabi yana so kuma mutane suna so kowa zai so ya ji kana ƙanshi to yau za mu ji irin yadda annabi yake himmatuwa da turare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sukka me sukka mazubin turare mu yanzu sai mu ce kwalba ko yana da kwalban da yake sa turare amma suka zarf ne container ce inda ake zuba turare a ciki to yana da ita ya tafayyabu min yana son ya turare da wannan kalmar ya tafayyabu ya ta'attar an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsabar sanya turarensa idan ya wuce ta wuri ko ta layi ga baki ɗaya layin da ya wuce ɗin ƙanshi yake yi turare yake sa mai ƙanshi da gaske kuma wannan ita ce kamala ɗin wannan ya sa jikin annabin ga baki ɗaya ya saba da turaren aka ce ko da bai sa turaren ba to ƙanshin yake kuma yasa kullun sahabbai sun suke su zama suna kusa da shi saboda yastafiduna suna fa'idantuwa da wannan kanshi nasa sallallahu alaihi wa sallam ya arwaito cewa gumin da ke jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi turaren miski kanshi kamar yadda muka faɗa ya je ya yi bacci a gidan mahaifiyar anas wannan un musulun ɗin an ɗauki guminsa an yi amfani da shi so jama'a wannan hadisin yana nuna mana cewa yana da kyau a rinka sanya turare kuma alal akas tsakanin ma'aurata guda biyu da miji da matarsa duka wannan bangarorin guda biyu suna da muhimmanci girmama iyalinka ne ka sa turare ke ma girmama mai gidanki ne ka sa turare bai kamata mutum ya zama kazami a gidan shi ba yanzu misali mu yi wa kanmu adalci akwai waɗanda sana'a su sana'a ce wacce take tana alaƙa da jauɗa da datti ko ko maiƙo ko abu mai ƙarni ko na makamancin wannan ku yi tunani ku ga yaya alaƙarsu da matansu ita ta taɓa kwalliya ta yi ado dan shi shi kuma ya zo mata cikin ƙazanta da datti idan bai zamanto yana tsaftace jikinsa ba kaga akwai nau'i na cutarwa an sha faɗa hadisi ya zo duk wanda ya ci tafarnuwa annabi ce fala ya karabanna masjidana tafarnuwa kanta idan ka ci kar ka yadda ka kusanci masallacin mu in ji annabi saboda tafarnuwa tana da irin nata warin ba cewa aka yi haram ne a ci tafarnuwa ba amma ana cin tafarnuwa ne a lokutan da ba lokacin zuwa masallaci ba me yasa annabi ya ce kada a zo masallaci in an ci tafarnuwa don saboda annabi baya so a zo masallaci da ra'iha kariha wari mara daɗi kar a cutar da masallata to wannan wanda za ku zo sallah kenan da shi a zahar ko la'asar ku haɗu da shi aka ce kakka cuce shi to yaya labarin matakka ta aure ina waɗanda suke masu shan taba ina waɗanda suke cin goro su ɓata bakinsu da goro da gangan A ga mutum bakinsa ya yi kaca-kaca ya sa asuwaki ma ya goge ba zai goge ba bakin shi ba zai gani ba to wannan malam ya yaya labarin iyalansu anya babu cutarwa saboda kawai ita an ce ta zaman to mace matar aure sai ta zauna duk yadda ka zo mata shikenan akwai matar da take cewa wallahi idan mai gidanta ya dawo daga wajen sana'arsa in ya cire kayansa ya rataye mata a ɗaki yadda ka san yaro ne ya kashi a ɗakin saboda wa'adin dauka kuma shi bai damu ba saboda ya zama masa jini da tsoka kaga wannan in wani bai gaya maka ba ya kamata a sanar da kai a wurin karatu ko wajen masallaci ana kula da hakkin mata su ma kar a cuce su kafi kima kafi daraja a idansu ya tabbata abdullahi dan umar yana caɓa kwalliya ya yi ado a gidansa matan su ce ina za ka ce ba inda zane dan kunai to amma mufa so tsakani da Allah ya kamata yan uwa mu gyara alakar mu ko da mutum yana wata sana'a ya zama akwai kayan da kake sawa lokacin sana'arka idan za ka dawo gida ka tsabtace jikinka ko kuma in ka zo gida ɗin kafin ka je wajen iyalanka shiga ban ɗaki ka yi wanka ka gyara jikinka kar ka ajiye musu kaya masu datti da ƙazanta ko yana da tare da wata dauɗa ko najasa inda zai iya cutar da su wannan ba daidai ba ne jama'a cikin tsabtar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan turare cewa fa aka yi idan yana zaune a gida in ya fita waje aka yi mai magana ya fita waje manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawowan sai shiga gida dawowan sai shiga gida sai yayi aswaki a sauran gidansa kafin ya shiga sai ya goge bakinsa saboda me saboda kada ya shiga gidansa matarsa ta ga wani abu na abin ki aka ce a duniya babu abin da manzan Allah yake kyama irin a ga wani abu da ba a so a tattare da shi a jikin shi sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda zai zo masallaci ma zai zauna yana sahu kana Allah Allah idan da sallah ka da shi mana ya labarin mata wannan mutum su da Allah mu ji tsoron Allah mu gyara akwai yan sana'o'i da ake zaga akwai nau'i na rauni na mutane wanda duk abin da ya ɗebo na da a jikinsa zai goge komi kuma hakan zai zo gida so kada a yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa wato ɗabi'u na kwarai da musulmi za su yi koyi da shi wato don su samu rabauta duniya lahira qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Abdurrahman bin Mahdi qala haddathana Azratu ibnuna ibn Sabit an Sumama ibn Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu at-tayyiba wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tayyiba hadith Imam Bukhari da Imam An-Nasa'i da imam tirmidhi hadisi ne sahihi wani abun mamaki mama ibn abdullahi yake ba da labari dan gidan anas din kenan yace babansa anas baya juyar da turare in dai ka ba wa anas turare sai ya karba sa waɗanda suke so su samu matsayi kusanci wajen anas turare ake ba shi kuma ina in gaya maka ko shugaban kasa ne ka kai mai turare insha Allah zai karba turare yana daga cikin abubuwan da ake yin kyauta wa wasu ake girmama su idan kana da wani mutum mai matsayi a wajenka kana so kai masa kyautar da watakila kana ga yafi karfinka nemo turare kawai ko da bai kai matsayinsa ba shi sai ka bashi ko takalminsa ya fesawa ba shi kenan ba to ana san malik a ɗabi'arsa in an bashi turare baya juyarwa karba yake me ya nuna wannan kenan suna son turare sai ana tsini ke cewa yau ai manzan Allah ma ɗabi'arsa ce in dai ka ba shi turare zai karba ba sadaka ake ba shi kyauta ake ba shi saboda shi baya cin sadaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin yin kyauta da turare kenan muhimmancin yin kyauta da turare kuma duk wanda aka ba shi turare ya karba iktida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shi zare ku lura da wani abu khafiful hamli ne <laughs> ba ba wani abu ne kingirin babba ba wataƙila ka je kai mutum wata sayayya ɗaukan kayan ba sai zaman maka wani abu amma tarare za ga dan karami ne amma yana da tsada kuma watakila yana da amfani da yawa sai mutum ya yi wata da watanni duk ranar da ya fesa turaren nan sai ya ji noka cewa ne ne ya bani wannan turare din sannan kuma cikin ɗabi'un maza Allah an ce yana karɓan kyauta bayan ya karɓi kyautan kuma jama'a yana yin sakayya da kyautar in ya karɓa yana sakayya kamar ya in ka bashi abu to in Allah ya sa da sai ya baka tukwaici ko kuma an aiko wani ya bashi wani abu to yana ba da tukwaici ko kuma in bai da shi yanzu to wata ran shi ma sai ya nemi wani abu ya baka ko ya yi bi mislihi kenan yana yin mukafa'a sallallahu alaihi wa sallama sannan shi turare jama'a kun san amfaninsa <laughs> wato amfaninsa muta'addi ne in an ce muta'addi wato amfanin da yake wato wato wato wato yana wani yana iya amfanuwa da shi yanzu duk wanda ya sa turare kaga shi ya amfana sannan wani ma ya amfana ko motar mutum motar su ne sa ta rayu ka ji ba ka so ka fita da wuri wallahi akwai kanshi motar nan kaga istifad yasa aka ce in kana neman waɗanda suke ba su iya ruwa ba ba san ruwa ba to ka samu mai sai da turare shi bai da ruwa kuma duk ranar da ka je mai sai turare da ce bismillah ka miƙa hannu ya dan goga maka ko bai goga maka ba in dai kana tare kusa da shi ka sha ƙanshi kyauta wannan ƙanshin halal ne <laughs> to ashe ga idan mutum ya sa turare idan wani ya ji ƙanshin turaren ka samu lada sai dai kuma in ka je ka sa wani mummuna mara daɗi ka sa akwai turaren da za ka ji shi ba da daɗi in ya ji wahala kuma kana da alhaki Allah kiyaye kenan almuslimu nafi'un li nafsihi wa ghairihi musulmi yana amfanar da kansa kuma yana amfanar da mai waninsa sannan kuma ita kyauta jama'a tana ƙara ƙaunar juna idan kana so ka samu kusanci da wani ko ku so juna da shi to ka rinka masa kyauta alhadaya tajlibul mahabba kyauta gift yana jawo soyayya da ƙaunar juna shi sa a hadisi ya zo ta hadu ta hagu ku rinka bayar da kyauta sai ku rinka samun soyayya da ƙaunar juna dibino na naira goma ka ɗauka ka ba wani kace gashi haka kawai wallahi ka dasa masa ƙaunarka a cikin zuciyarsa har abada silifas na naira ɗari ka siya ka ba wani kace ga wannan je ka saka ka je masallaci har abada zai rinka zai yana ƙaunarka kuma ba zai manta ba cewa ai wani yana mun kyauta ku rinka ba da kyauta sai ku samu matsayi da ɗaukaka shi yasa aka ce wanda yake ba mutane kyauta to wannan mutanen suna iya bayar da rayuwarsa su kare shi akan yar kyautar da yake ba ba ta kai takawa ba da masu hali waɗanda suke da dama a hannunsu sun fahimci wannan da sun huta da kyautarka za ka yi mulki za ka yi sosai a unguwarku da kyautarka za ka yi mulki a gidanka saboda kana bayarwa amma duk wanda ya zama gola shi kullum sai dai ya cafke kasan shi gola wa yake in dai an kawo sai dai ya rike gola kenan to matsala ce kakka yadda ka zama gola قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله ابن مسلم ابن جندب عن أبيه عن, عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن حديث إمام الترمذي كما يتي حديث غريب abubuwa guda uku aka ce ba a jiyar da su ina irin me ake ce da shi ina irin abubuwan nan da ake sawa ake ake dan dogaro da shi ba filo ba me sunansa na manta kwanaki muna abin wani ana sa shi a falo manya-manyan nan masu raun haka ana eh eh to sai eh tintin eh okay tintin ka amma ko da tintin na san shi ba wani sunan bayan tintin eh dukka ka a karam kalla kar baka yanko wani suna eh dukka dukka to wannan kaji wata wasar kuma gashi shi shine <laughs> eh? alwasa'id abubuwan da annamarik da filoma duk ana iya fassara shi duk wanda ka ɗauki wannan abin ka bashi kace da Allah ga wannan in zaka zauna a falon ka rinka dogara to za ka zai karba ba zai juyar da shi ba saboda abu ne da ana amfani da shi mai na shafawa man shafawa duhun man shafawa in an bayar shi ma ana karba ba a fiye juyar da shi ba ba a kyamarsa laban nono duk wanda ka bashi nono ko baya sha zai ji daɗi watakila ya ɗauka ya ba wani zo wasu abubuwa ne waɗanda ba su kai sun kawo amma ana amfani da su wajen mai samar da ƙauna a tsakanin juna to a cikin wannan mai ɗin na shafa kaga mai yana tare da turare ko eh, galiban mai yana tare da turare za ka je yana da ɗan ƙanshi a tattare da shi Um, ana fassara da alwasa'id din nan da almakhadda almakhadda shine filo ban sani ba filo ai turanci ne ko ha to me eh to me sunan filo da hausa ah masha Allah matashi to shine sai mu ce matashi na fi son mu rinka amfani da kalmomin mu na hausa dan kada ƴaƴan mu su taso su manta ko ba ka bane yawwa to wannan ka a ce ka ɗauki filo mai kyau ka ba wa mutum zai ji daɗi kwarai kwarai da gaske Um, daga cikin fa'idodin da za mu uh, amfana shine waɗannan abubuwan suna da alaƙa da rayuwar ɗan adam ƙalla ka ga mutum baya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan ƙalla ko ɗaya ko biyu to shi yasa aka ce ana so a rinka yin wato kyauta da su bayan wannan kuma um, ana nuna mana mu rinka yin wannan don mu samu ta'aliful qulub haɗuwar kai haɗuwar zuciya sannan kuma kyauta ce kyauta kuma abu ne da musulunci ya yarda da shi yana son shi sannan kuma ana kore mana ruwa a aikace mu kore ruwa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa turaren maza ana so a mana bayani dangane da yaya turaren maza yake yaya turaren mata yake wannan hadisin yana da kyau iyaye mata su ji su su fahimta don zai musu amfani da mu ma gaba ɗaya jama'a turaren maza Shi ne wanda wato ƙanshinsa ya bayyana launinsa ya ɓuya galiban turaren maza ba a ganinsa alamarsa dabbararsa a jikin mutum duk turaren da yake da launi to bai kamata ya zama na namiji ba shi turaren namiji ba a iya ganinsa sai dai a jiyo ƙanshin taba'an na yadda cewa yanzu din akwai wasu turarurrukan da zaka ga suna da kanshin kuma suna da launi amma ba su yi fiye farin jini ba saboda yana bata kaya ba daɗi ka sanya turaren da kana sawa kowa ya gane a wannan turare ne watakila wani za ga kamar jaji-jaji ne ko ruwan ƙasa-ƙasa in ka sa farin kaya sai bata ma to kaga wannan illa ce to shi yasa aka ce aka ce shi turare na na ainihin wato maza ba a ganin launinsa amma ƙanshinsa yana bayyana turaren mata kuma shine wanda launinsa a fili yake amma kuma ba a jin ƙanshinsa ba laifi idan mace ta sa turare ga alamar dabbaran turaren amma ba a jiwo ƙanshin kun fahimci wannan shi ƙanshin turare sai dai ita ta ji da kanta sai dai kuma wanda za ta sa wa mai gidanta in a gidanta ne hukuncin daban ne tsakaninta da mai gidanta ko tsakaninta da 'ya'yanta ne wannan ba matsala amma duk matar da ya kama za ta fita haramun ne ta fesa turare mai ƙanshi ina matan da suke fesa turaren mijinsu in za su fita haram haram ya ku iyayena mata fesa turare a fita zina ce kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi cewa ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min bayti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta don mutane su ji kanshi kaga ana sa turare ne musamman namu na maza dan a ji kanshin a ji kanshi kuma aka ji kanshin to wannan matar mazinaciya ce ka duba zina cikin sauki amma yanzu tarbiyyar matanmu islamiyya za ta wallahi ka kula da ita in ba mai addini ba ce sai ta tsaya gindin madubi sai ta minti talatin islamiyya ta goge wannan ta makala wannan ta fesa turare mai kanshi haram musamman islamiyyar da take malaman maza ne haram Ka ga irin ciraren nan na humra da mata suke sawa tsakaninsu da mazajensu a gidajensu saboda rashin wayewan matan mu da suke sawa mai gidanta wai shine in za ta fita unguwa shi za ta saboda ƙauyenci ga saban Allah ga cin amanar miji so jama'a ba a sa turare mace ta fita kowaye kuma yarinya wacce take ko ba ta yi aure ba hukunci yana kanta amma karamar yarinya wanda ba ta kai munzalin girma ba wannan ba laifi ba ne ba amma kar a tarbiyyantar da ita da sa turaren mai kanshi akwai turare na mata lai very lai idan suka fesa shi su a jikinsu suna ji da za ka ɗauki rigar ka na za ka ji ita kanta suke ji amma idan ta wuce ba za ka ji kanshin ba amma yanzu mace za ta zo in ta shiga motar haya ka ji tana shiga motar haya dan shi kowa sai ga ya fara waiwayawa ana dubawa ana ta waiwayawa ana dubawa saboda ta fi su turare ina mata ɗaliban jami'a nan kam subhanallah wannan daman ba magana Allah ya ce annabi ya ce a wannan gidan wato ado suke na fitar hankali kwalliya a sa a yi lalle a yi kunshi a fitar da gashi a fesa a gyara nan gashin baki jan baki da waye <laughs> wallahi malam abun ba daɗin gani ba daɗin gani abun tausayi dan ta yi ƙanshi samari su ji ƙanshinta kina ta zina in gaya miki gaskiya zina kake ɗauka mazinaciya sai karuwa annabi ne ya faɗa fahiya zaniya mazinaciya ce to ina kira ga iyaye da kuma mazaje ku sa ido akan iyalanku yayin da za su fita don matar da za ta fita sai ka ji tana ƙanshi ka ce koma ki je ke wanka koma ki je ki cire wannan kayan ai kaza kaza karka wani bata lokaci je ki cire wannan kayan canja ba wani bata lokaci dole ta canja za ta ta gunaguni amma hakan za a yi saboda ka taimake ta a rayuwarta kuma ka dasa addini a gidanka ina mata masu shiga kasuwa ko yan kasuwa da yawa a cikin ku za ku gani mace tana shigo shagon ka sai ka ji kanshi haram me yasa barin tambaye ku yan uwana me yasa shari'a ta hana ha mace ta rinka fesa turare mai kanshi ta fita me yasa saboda turare yana ta da sha'awa ka ji da kyau mai kwantacciyar sha'awa in ya ji kanshin turare a jikin mace to yana yasiru sha'awa yana ta da sha'awa to ke an ce ki lullube jikinki ki rufe jikinki kada wani ya ganke sha'awa to yau gashi kina fesa turare da zaki tayar da sha'awar mutane ki cuci mutane kuma yanzu ke da kike mata aure me ya kai ki ne fesa turare wani ya zo ya ji kanshin ki wannan babin malam sai dai Allah ya fi mana kurin amma ana tabar gaza fiye da yadda kake tsammani yasa da yawa mu a makarantun mu da mace tana shigowa an ji tana kanshi korarta ake ta shi fita maza maza maza maza me ya faru malam me nayi yan sa turare ba a sa mana turare a nan haka ya kamata duk wata makaranta a yi ko wani kunshi mace ta je ta caba kunshi irin wannan rakacin kunshi a nan ba ki shiga mana makaranta ba ko rake za mu tafi ki je kiwo mai gidanki in ku kin yi wannan wallahi dai ki sa safar hannu da safar kafa ko wannan dabbar dabbar suke sa wani shogilas ko shoyi menene me sunansa ko ne samari matasa aisha doko kaji yawa wannan ka gama ci za ta je makaranta ta sa maka wannan aisha din akan wa wani wa zaki sawa je ke raba mutane da imanin su wataƙila wani malamin da dan sauran yan takawa takawarsa a zabtare masa imanin sa ta je ta wanke ka kore ta wallahi ba ku saba Allah ba a kore ta ko a kai ta ta je ta shiga ban daki ta wanke shi ta ko jambaki ka gama mace za ta je islamiya ta dabbare bakin jambaki ya gaga gaba daya kar ku yadda da wannan fitina ce wallahi haka za a yi haƙuri wannan shine addini shine daidai cewa aka yi su yi wa mazajensu ba ta yi wa mijin ba ta zo tana a waje yanzu wata matar wallahi mijin rabarsa da ya ga kwalliyarta sai dai za ta gidan biki ko za ta je makaranta take kwalliya amma tsakani da Allah fi sabilillah yana zaune da ita ta kwalliya ta yi ado ba ta yi da yawa matan ma da ba sai mijin ya ce da Allah zai ki dan watsa ruwa mana akwai su wallahi so wannan hadisin yana nuna mana bambanci tsakanin turaren maza da turaren mata kuma da Allah ya kokari a aiki da shi turaren da maza suke amfani da shi kada mace ta yi amfani da shi amma kuma ya halatta namiji ya yi amfani da turaren mata eh shi daman ai kwarbi ne ko ba ka bane ita kasta naka kuma kai kai haka zalika fadlullahi yutihi man yasha sai namiji mai yawa don makasa wani waye ma zai abunan ɗinka ko wani ne yake cewa <laughs> aka ce wai tsakanin mace da namiji waye fi kyau aka ta ah, awa wa ma zai hada ce ai namiji shi ya fi mace kyau ko hada wa in ji wani malamai ne suke tattauna namiji ya fi mace kyau me dalili aka ce ka taba ganin mace ta fito ba tare da ta yi wani makale makale da shafe shafe ba mace ta isa ta fito haka ba dan kunne ba ta shafa mai ba ba ta yi kunshi ba ba ta gyara gashinta ba ba ta yi kaza ba in ta isa ko ganuwa ba za ta yi ba su ba sa iya fitowa a gansu yadda suke sai sun yi joni sai sun yi kare-kare amma namiji fa kana shiga da kawa ruwa hulaka kawai za ka ɗauka kasa kuma ka fito ba magana <laughs> haka Allah ya yi zalika madulillahi yace man yasha ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' ko ya hakuri iyaye na mata ba rage kadarin ku ne ba akwai ma malaman da suka ce ai mata ma sun fi kyau yawa da shi kuma za mu rufe aka ce kun fi kyau cewa ma zai hada namiji me zaka gani a jikinsa in ban da matsala ba قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مثله بمعناه إذن وانا حديث نباب منشي قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج حجاج الصواف عن جنان هو حنان كي عن حنان عن أبي أثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحانة الريحانة جماعة شيني تراري فلا يرده كما أنا فسر الريحانة لتراري ومتاح duk wanda aka ba shi turare kada ya mayar ko na ruwa ko na wuta fa innahu kharaja min aljanna ai daga gidan aljanna ne Allahu akbar aina aina masha Allah tabarakallah Abu Isa yace wala na'rifu li Hanan ghayr hadha alhadith Hanan ba mu san shi da wani hannan hadisi ban ban da wannan riwaya Tirmidhi ne yace kuma amma hadisi ne gharib Abu Usman an-Nahdi imam ne shugaba ne jagora ne wato kuma hujja ne babban malami ne a lokacinsa shine abdurrahman ibn mull wasu suka ce abdurrahman ibn mulla ibn amr ibn adi al-basri mutumin basra ne yana da nishi yayi nisan kwana kwarai da gaske an ce ya ga ya yi shekaru da yawa kwarai da gaske ya hariske lokacin jahiliya tun lokacin musulunci bai aiko annabi ba sannan kuma da lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi ba shi Abu Usman an-Nahdi yana da kyau ku karike tarihin su da tarjuman su a lokacin manzan Allah ya musulunta amma bai ga manzan Allah din ba to amma annabi ya tura ma'aikatansa su karbo zakka a wurinsa kuma ya gade ma'aikatan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba zai zama sahabi ba tunda bai ga annabi ba yayi yaki lokacin halifancin Umar da bayan halifancin Umar kuma ya karbo hadisi daga Umar ya karbo hadisi daga Aliyu daga Abdullahi dan Mas'ud daga Ubayy bin Ka'ab da Abdullahi dan Abbas duk waɗannan yayi riwaya gare su da sauransu da shi aka ji yaƙi yarmuk shekara ta ɗari daidai ya mutu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam um, raihana ɗinnan jama'a ainihin sa tsiro ne shi yasa aka ce daga gidan aljanna ne tsiro ne wanda yake yana da ƙanshi ake amfani da shi wajen turare to shi yasa ya ce da tsiro ne daga gidan aljanna to shine malamai suke cewa yanzu raihana duk wani itace ko duk wata ciyawa mai ƙanshi da ake amfani da ita wajen jin ƙanshi ana iya ce da ita mai raihana na. kamar turare kenan zamani yakan sa a da shi na ruwa ko kuma a yi amfani da shi a matsayin turaren wuta akwai wanda ma kawai marmashe shi ake yi, an marmashe shi kawai sai a ji wannan ƙanshi din قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي كان قال أردت بين يدي عمر بن الخطاب يشي أم بجرو دني قبل عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار شي جرير سي يجي فدا واتو واتو ريقسا ما يفن دي كيراتي ya tafi da wando kawai ko kuma zani kawai fa qala lahu khud rida'aka sai umar ce da shi kai dauki rigar ka mana a mai riwaya kai ke cewa fa umar lil sai mutanen suka ce umar sai ya wa mutane ke wurin ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min jarir ni ne ban taba ganin mutum mai kyakkyawan kama ba irin jarir saboda ai ya cire rigarsa illa ma balagana min surati yusuf alaihi salam sai dai labari da ya zo mana na kamar annabi yusuf annabi yusuf mutum ne mai kyama yana da kyakkyawan kama allah ya ba shi halitta an ce ba wanda ya kai shi kyau annabi yusuf kyau aka raba gida biyu aka ba shi rabi gaba ke ɗaya nasa ne to wannan yana nuna mana suna kula da jikinsu kenan suna tsaftace jikinsu kuma an yi ne don a nuna mana mu yi haka din allah ya ba mu ikon gyarawa to saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala a nan ya kamata mu dakata wani sati sai mu tashi yaya manzan Allah yake magana maganganun annabi ya yake sakin maganganunsa irin namu ne koko akwai bambanci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم